kaga jahilci ya hana mai a fahimci gaskiya to shi yasa idan mutum ya hada waɗannan illali biyu ya shiga uku jahilci da son rai to wallahi mutum ya lalace akwai cututtuka da idan Allah aka jarabi mutum ɗaya da shi ya ɗora ɗaya to ne mahaukaci ya hau kura na farko a samu mutum da tsabar jahilci na biyu da girman kai girman kai ke kawo son rai na biyu a samu mutum yana da tsananin gaba da kai sai hasada ta karu Allah ya maka wata ni'imar da baya so ya gani na nau kenan ga kiyayya to yanzu kuma Allah ya ɗaukaka ka a kansa hasada in ta hadu da kiyayya to an shiga uku to waɗanne al'amura mu kauce musu mu zama na farko kaga da aka ce son rai ashe son kuma babu jahilci wannan ko masu ilimi ne da ilimin sai a ki gaskiya shi sa Allah ta'ala yake ce wa yaqtuluna al-anbiya suna kashe annabawa a wata aya yace wa yaqtuluna nabiyina bighairi al-haqqi dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan zai zama bakara kenan ayar da muka ja farkon ta ma kenan wa idh qultum ya musa karshen ne shine aya ta 61 kenan wa yaqtuluna nabiyina bighairi al-haqqi dhalika bima asaw wa kanu ya'taduna saboda abun da suke da wuce gona da iri sai Allah ya dora musu kaskanci da walakanci kuma sunna ce ta Allah idan mutane suka juya wa Allah baya yakan ɗora musu ƙasƙanci da walaƙanci wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'ami Allah fa adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'una wannan zai zama na hali kenan aya ta 112 so ala ayyi halin mu kauce wa son rai in muna da ilimi wannan ya fi mu? na biyu mu kauce wa jahilci mu nemi ilimi na duk abin da muke bukata mu bauta wa Allah ko mu rayu a duniya mu nemi ilimi in muka kauce wa son rai da jahilci insha Allah za mu ga gaskiya a ko'ina mu ɗauka kuma za mu rabauta a duniya kuma za mu rabauta a lahira Allah ya ba mu ikon rabauta duniya da lahira